Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau laraba goma ga watan Maris shekara ta 2021 da fatar kun waye gari lafiya. Alheri Grace abdu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. kafin ku je abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Majalisar wakilan Amurka ta ɗauki hanyar amincewa ta ƙarshe da tallafin corona na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara da shugaba Biden ya samar. Fadar Buckingham a Ingila ta ce iyalan masarautar ba su ji daɗi ba da suka ji irin ƙalubalen da Yarima Hari da matarsa Megan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar. a karo na biyu wani jami'i cikin makarraban jam'iyyar ansan suci ta nld da aka hambara a myanmar ya mutu yayin da ake tsare da shi Kanun labaran kenan. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya cika shekara guda da hawa karagar mulki. ya kuma bayyana nasarori da ya cima cikin shekara guda. Mun samu nasarori wajen gyara zamantakewa tsakanin gwamnati da wannan masarauta. Kuma mun samu damar yin ziyarce-ziyarce da karfafa dankon zumunci tsakanin masarautar Kano da masarautun arewacin kasar nan da ma wasu sassa na ƙasar nan. sai kuma matsalar garkuwa da jama'a da ta zama ruwan dare a najeriya da bisa bayanai maharan ke hada baki da al'ummar gari. Bisa ga bayaninsu kwana uku kamar mu yi tafiyar nan an suna da su cewa baki suna nan shigowa kuma masu dukiya ne sosai musamman wai aka ce mu za mu doke su aiki za su yi gadin na domin kada yawan su su kwashe mu garkuwa. Kamar kowace rana Laraba, Murtala Faruk na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Wakilan Amurka ta ɗauki hanyar kada ƙuri'a ta ƙarshe kan tallafin corona na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara da shugaba Biden ya samar. wanda majalisar dattawa ta amince da shi tallafin da ake burin ganin ya bunƙasa kudaden shigar miliyoyin amurkawa da wuraren kasuwanci ana sa majalisar wakilan wacce ke da rinjayen 'yan demokrat ta kada kuri'a a yau laraba matakin da daga shi sai saka hannu da shugaba biden zai yi don zama doka hakan kuma zai zamanto babban nasara ga biden wacce zai samu cikin ƙasa da wata biyu da ya kwashe akan karagar mulki a ƙarshen makon da ya gabata ne kudurin tallafin na biden ya sha da a majalisar dattawa bayan da majalisar ta yi wasu sauye-sauye a kansa wanda takwarar aikin ta ta wakilai ta amince da shi yanzu ana fatan majalisar ta wakilai za ta sahale wannan kudurin doka da majalisar dattawan ta kammala da shi ba tare da ta yi wani sauyi ba yayin da kurewan 'yan democrat za su kara da na 'yan republican da suka dunkule wuri guda fadar buckingham a ingila ta ce iyalan masarautar ba su ji daɗi ba da suka ji irin kalubalen da yarima har da matarsa megan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar bayan wata hirar da gidan talabijin ɗin cbs da aka yada a ranar lahadi wacce fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin oprah winfrey ta yi da harry da megan an taɓa bututuwan launin fata zamantakewar iyali da kuma tunanin ɗaukar ranta da megan ta yi masarautar ta fitar da wata sanarwa a madadin sarauniya elizabeth tana mai cewa duk da ba lallai ne dukkan zantuttukan da aka taɓo ne suka zamanto da gaske ba iyalan masarautar sun ɗauki batutuwan da muhimmanci kuma za su ɗauki matakin da ya dace a cikin gida wannan sanarwa wacce aka wallafa a shafin twitter ta kara da cewa ma'auratan da ɗansu aci za su ci gaba da kasancewa 'yan gida sanarwar na zuwa ne bayan da megan wacce jinsin taruwa biyu ne ta ce wani daga cikin iyalan masarautar ya nuna damuwa kan yadda duhun launin fatar ɗansa aci zai kasance yanzu haka megan wacce tsohuwar jarumin fim ce tana ɗauke da wani juna biyun labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin amurka na musamman kan yanayi john kerry ya kai ziyara brussels don tattaunawa kan haɗin kan ƙasashen da ke ɓangarorin tekun atlantika da jami'an ƙungiyar tarayyar turai da kuma shawarar da shugaba joe biden ya yanke ta sake shiga shirin yakin da ake yi da sauyin yanayi yayin da yake ganawa da manema labarai tare da jagoran wannan yunkuri na nahiyar turai france timmermans kerry ya jaddada cewa matsalar sauyin yanayi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da gwamnatin biden ta ƙudiri aniyar yaƙa a cewar shi taron duba batutuwan yaƙi da sauyin yanayi da za a yi a watan nuwamba a birnin glasgow na ƙasar scotland shi ne lokaci da ya fi dacewa duniya ta haɗa kai ta ɗabbaka matsayar da aka cimma a shekarar 2015 kan yaƙi da sauyin yanayi a paris kada a yi nisa nan gaba kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka Najeriya inda jiya talata mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya cika shekara guda da hawa karagar sarautar Kano bayan sauki tsohon sarki Muhammadu Sanusi na biyu. Basaraken ya kuma yi amfani da wannan damar wajen bayyana nasarorin da ya cimma cikin shekara guda kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana. Alhaji Amina Ado Bayero da ke zaman sarkin Kano na goma sha biyar a jerin sarakunan Fulani ya hau gadon sarautar Kano a ranar tara ga watan Maris na bara bayan tinjatinjar da ta kai ga tambuke tsohon sarki Muhammadu Sanusi na biyu daga Karaga. Jama'a wannan shekara da Allah ya nuna mana ta zo da al'amura daban-daban kalubalen tsaro da zaman lafiya kalubalen kiwon lafiya sakamakon bullowar sabuwar annoba ta corona durkushewar tattalin arziki da kasuwanci to amma kamar yadda magabatanmu suke faɗa duk lokacin da irin haka ta faru mun aminta allah shine zamani dukkan kalubale da zamani ya kawo sai a karba a yi wa Allah godiya. Duk da wannan kalubale sarkin na Kano ya ce ya cimma nasarar farfado da aminci tsakanin masarautar Kano da sassan gwamnati da na masarautu a Najeriya. Mun samu nasarori wajen gyara zamantakewa tsakanin gwamnati da wannan masarauta. Kuma mun samu damar yin ziyarce-ziyarce da ƙarfafa dankon zumunci tsakanin masarautar Kano da masarautun arewacin ƙasar nan. da ma wasu sassa na kasar nan wanda dama yana ɗaya cikin tafarkin da magabatanmu suka rayu a kai. Kazalika sarkin na Kano ya ja hankalin talakawa dangane da kalubalen tsaro da arewacin Najeriya ke ciki. Muna kira da babbar murya da jama'a su yi hattara saboda wannan zamani mai cike da kalubalen tsaro. Muna addu'ar Allah ya kare mu daga dukkan masu nufin cutar jama'a. Amma dole ne jama'a saka ido kuma sanarar da duk bakon abin da suka gani ba su amince ba ga hukumomin tsaro. Haka kuma sarkin na Kano ya shawarci gwamnatoci game da wannan hali da Najeriya ke ciki. Babban kalubale shine dukkan namu mun san matasanmu da yawa ba sa komai. Don haka muna kira da gwamnati da bujiro da wasu abubuwa musamman a harkar noma da koyon sana'a inda matasanmu za su dogara da kansu su kuma taimakawa waɗanda za su biyo bayansu. Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi amfani da wannan dama wajen yin albishir ga talakawa musamman matasa. Jama'a a cikin watanni da shekaru masu zuwa idan Allah ya ara mana lokaci muna fatan aiki da sassan gwamnati domin duba yiwuwar buɗe wata kafa da matasanmu za su iya amfani da sababbin fannonin ilimi da kimiyya wajen cimma burinsu na kyakkyawar rayuwa a wajen ilimi kasuwanci da zamantakewar zamani wato a turance technology and business hub incubation center wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muke fatan bijirowa domin taimakawa aikin da gwamnatin jiha da ta tarayya suke yi domin inganta rayuwar matasa. Alhaji Aminu Ado Bayero kenan mai martaba sarkin Kano wanda a talatar nan ne ya cika shekara guda da shiga gidan dabo. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida na kwari. Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga mamud da ci gaban labaran duniya. A karo na biyu wani jami'i cikin mukarraban jam'iyyar an San ta NLD da aka hambar a Myanmar ya mutu yayin da ake tsare da shi a daidai lokacin da masu zanga-zanga ke ci gaba da bijirewa sabuwar gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a kasar. zaumiatlin ya mutu ne a ranar talata bayan da aka kama shi yayin da yake kokarin tserewa daga wani samame da 'yan sanda suka kai a yangon kamar yadda rotannin da kafa yada labaran miyamma da sauran kafafun yada labaran kasar suka fitar wani mamba a majalisar dokokin kasar wacce sojojin suka rusa ba mai ya ce zaumayatlin ya taka rawa a zanga-zangar da ake yi iyalansa sun ce an kira su ne kawai aka ce su zo su ɗauki gawar a ranar talata ba tare da an faɗa musu yadda ya mutu ba kamar yadda abokansa suka shaida Firayim Ministan ƙasar Girka ya yi kiran a kai zuciya nesa bayan da matasa masu zanga-zanga suka fara wani ofishin 'yan sanda a Athens babban birnin ƙasar saboda abin da suka kira cin zalin da jami'an tsaro suke yi. Harin da matasan suka kai ya yi sanadin jiwa ɗaya daga cikin 'yan sandan mummunan rauni a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Firayim Minista Kyriakos Mitsotakis ya fitar da wata sarwa inda ya yi Allah wadai da harin. wannan tarzoma na zuwa ne yayin wani gangami da mutum dubu biyar suka yi a cewar kiyasin 'yan sanda a gundumar nea simirini da ke kudancin kasar wanda ke da tazarar kilomita hudu daga birnin na athens labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka mamun lalo ya karanto Be away. Wata matsala da ta buwaye al'umma a Najeriya da ta jibinci harkokin tsaro ita ce garkuwa da mutane da neman kudin fansa da ta zama ruwan dare a kasar. Binciken da murya Amurka ta gudanar na nuni da cewa akasarin masu garkuwa da mutanen suna samun bayanai ne daga waɗanda suke kurkusa da waɗanda suke garkuwa da su. Mun samu yin hira da wani da ya shafi kwanaki goma sha hudu a hannun wasu Fulani da suka yi garkuwa da su a jihar Kogi inda suka je aiki wanda za mu sa sunansa bisa dalilin tsaro ga bayanin nasa. a wajen karfe biyu na safe sai na ji bindiga ak-47 a na. shi ne sai suka ce mai in biyo su a hankali na ce ba damuwa sai suka sa na zauna kasa ta aka fitar da mutum hudu da suna tare da ni dama mu mutum bakwai ne mata biyu maza biyar amma mu mutum biyar ne suka dauke mu tare da direban mu kenan suka yi tafiya da mu zuwa daji mun taso daidai wajen karfe biyu na safe kamar. A cikin mota ne ko da kafa? Da kafa ne. Sun tafi da mu sun shigar da mu daji tafiyan mu kenan mu da kai in masauki na farko da suka saukar da mu wajen karfe biyu na rana. Shi kenan a wurin ne muka fara fuskanci wahalan da dama yana gaban mu. Wurin suka kira ni na zo na rusuna suka ce mani nawa zan fanshe kaina. suka ce sai eh, kwamandan da ya ce a bani na miliyan daya to duka kenan an shiga duka na ko'ina da suka ce za su daura ne su hangin din nan ce nake musu su dube ni ban taba ganin su ba su ma ba su taba ganin ba da ne ce akwai ne suke nema su gama wai ayi kudin da za ba ina ce zan biya ya kadan domin jiki na ya rike ya yi zafi da duka to shi ne sai suka ce man to ya zan yi biya kudin na ce ina da mota guda da ya zan siya sannan zai magana da yanwa da abokan arziki su yi hanyar da za su kwace ki to suka tambayi ni cewa suka sa min bindiga a goshina da wajen wuya na 50 na wajen wuya da ak na kan goshina haka nan ne suka yi domin sun yi sun yi ce maza su na ce in kun buɗe bindigar na. mutuwa na dai zafin da zan ji ba zai wuce sekon talatin ba shi ke na tafi na manta cewa na taba zama wannan bikin to da suka gani haka da suka fi na haka ma suka yi da sauran an saba idan maharan nan suka yi garkuwa da mutane su ne sukan kira dangin waɗanda suka garkuwa da su ɗin nan ta amfani da wayar salulansu su ce ga su suna tare da waɗannan kuma suna buƙatan kuɗi kaza amma ku sai zama kamar ku ne suka ce nawa za ku biya ba su gaya muku nawa ne za ku biya ba. Eh, Kwanakin ku nawa hannun su kuma ya ne kuka kuka samu kanku. Kwanakin mu goma sha hudu dole sati biyu. Allah ya sa mu samu tagomashi a wurin wani daga cikinsu wanda shi ya tsaya mana shi wannan ne ya tsaya ya tsaya mana da taimakon Allah har aka zo ka karba miliyan biyu sannan shi direban mu da aka karba dubu dari biyar daga hannun shi kaman aka sake mu. To akwai waɗansu lokuta su maharan nan sukan bayyana cewa wani ne yake ba su labarin waɗanda za su je su garkuwa da su. Akwai wani abu makamancin haka a naku lamarin? bisa ga bayanansu a kwana uku kamar mai tafiyan nan an sanar da su cewa baki suna nan shigowa kuma masu dukiya ne sosai musamman ne an ce da su wani mai dukiya ne sosai don haka za mu shigo to shigowan kenan wai aka ce mu za mu doke su aiki za su yi gadin mu domin kada yawan su kwashe mu garkuwa to bayan mun shigo garin ranar alhamis ba mu su ji mun kira su ba juma'a ba mu kira su ba sati to shine suka ce to tun da ba su ba mu kira su mu ba su wannan kudin su gadi mu ba za su mora ta hannun su su kwato abin da za su kwato a hannun mu shi yasa suka zo da asubahin ranar ranar lahadi din da safe da karfe biyu wato ku su suna an gaya musu cewa ku kun san da zaman su amma ku ba wanda ya gaya musu din nan bai gaya muku cewa ga abin da ake ciki ba ma ba san komai ba ba mu san komai ba mu mun doka cewa komai lafiya hmm. amma su labarin da suka ba mu kenan ko su labarai da suka ba mu daya amma abin da suka faɗa mana su ce wani ne ya gaya masu cewa muna nan zuwa kuma sun tabbatar da zuwa mu amma mu kuma ba mu ba su abin da muke za mu yi da su ba mu kuma ba mu san cewa ko wani shiri ne kamar da haka ba. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari 200.5 kuna kuma ya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa kam yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. siyasa na kokarin shiga a sha'anin sace ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta jan gefe a jihar zamfara yayin da kungiyoyin arewacin najeriya ke cewa turafa ta kai bango a kalubalen tsaro da yankin ke fuskanta jama'a assalamu alaikum mako ɗaya bayan sako ɗaliban makarantar 'yan mata ta garin jangebe a jihar zamfara har su 279 wata sabuwa ta ɓulla a yayin da aka zargi wasu 'yan siyasa a jihar da yi wa 'yan bindigar ta tayin makudan kuɗaɗe domin su ci gaba da riƙe ɗaliban babban jigo a jam'iyyar abga kuma tsohon ɗan takarar gwamnan jihar ta zamfara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar dr sani abdullahi shinkafi wanda kuma yake da kusanci da gwamnatin jihar ta jam'iyyar pdp ya gudanar da wani taron 'yan jarida a gusau fadar gwamnatin jihar ta zamfara inda ya bayyana yadda zargin nasu yake su waɗanda suka shiga tsakani na karɓo su ɗaliban da aka yi garkuwa da su na makarantar kimiyya da fasaha na jan gebe da suka je wurin sasancin yadda za a yi a daidaita a samu sako yaran domin gwamnatin jiha ta ce ba ta ba da kokon to shine suke faɗa ma mutanen lokacin da aka sasancin na su sako yaran suka ce to sukin mutanen bangaren jama'iyya ta ada ta apc sun ce za su ba su miliyan hamsin da bakwai kada a sako su sannan da bayan an sako yaran suka ce har an sun fara suka ce ku ka je ku ce muna gaida mai gadi saboda haɗin kan da ya bamu sannan ga binciken da muka yi ba metron guda cikin hostel hostel na yara duk sun wai sun wurin biki kaga dole akwai wani wani shiri can na ƙarƙashin ƙasa da aka yi domin a zo a yaɓa ma shi gwamnati kashin kaji wannan zargi da kake wani babban zargi ne anya kuna da kwararen shaidu na yin wannan zargin da kuke yi ai kundin tsarin mulkin najeriya ya da zargi idan kana zargi sai in abu ya tabbata sannan yaka zama hukunci kuma bincike bai ba komi ba shi da aka yi bincike nan ne Allah zai barantar da mai gaskiya da kuma mara gaskiya kiran da nake ga al'umma da ita kanta hukumar tsaro ta ƙasa idan har sun zo sun gardanta maganan nan to da 24 ga watan da aka ɗauke wannan yare february zuwa juma'a da an ka sako su ina ganin kwana ne ko shidda da ni da ke magana da su bangaren eh, jama'iyyar da ke mulki da manya-manyan apc da muke zargin su suna son ko ta halin a'a sai an cire matawallar da gwamna sun da bisa mulki kowa ya ba da waya shi security su duba su ji bayanan da kowa kan wannan tsakani a gano gaskiyar magana da su magana da 'yan ta'adda ke yi cewa an ce za a ba su miliyan hamsin da bakwai su ci gaba da rike yaran nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba. To sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta Zamfara Lawal M. Liman ya mayar da martani akan zargin. Eh, ni statement na fara gani ya releasing bai hito hile magana apc ba amma ai haya ce apc ne to zamu dauki mataki na doka domin mu na fahimta cewa wasu kamar musamman shi baya da control na bakin shi duk abin da ya ga bakin shi yana faɗi abin da na sani kuma da a matsayin jam'iyyar apc da duk jagororinta kullum fatan mu wanda duk yake wannan abu Allah ya tuna masa asiri so amma wani in ya zo yana irin magana haka yana ganin akwai bukatar ah, ya san cewa baya da monopoly na irin wannan maganganun da yake yi saboda haka in a tabbas ya ce haka nan to za a ɗauki matakin da a daidai da shi wanda za a gurfanar da shi a gaban kotu shi dan kore ne kar ka manta cewa akwai jami'an muna da akwai jami'an tsaro da intelligence kuma gwamnati ta sa abin da take yi musamman gwamnatin tarayya akwai jami'ai wanda su suke da haƙƙi su gano wannan shaci faɗi ne kawai abin da ka ɗauka kamar mu kowane irin lamari yana so ya mai da shi akan siyasa kuma mu addu'a mu ce kullum duk wanda ke da hannu cikin wannan abu Allah ya tuna mu asiri su ba magana siyasa ga wannan amma dai ni abin da sani ne wannan magana magana ce kawai ta shirme ba ta da wani tushe to amma baka ganin cewa shi dan jihar zamfara ne kuma watakila yana da dama ya bayyana ra'ayi ko ya yi zargi kamar yadda kundin tsarin mulki ya yi tanadi shi ne na ce maka ai to ka ga in ka ce zargi wani magana daban kake magana shi sa na ce maka magana shi ta siyasa sai dai yanzu da yake ya tafi taɓa kalashe so tana yiwuwa yana ƙoƙarin mara ma ruhe ma gwamnati da ke ci yanzu wata amma ina son in amfani da wannan dama in jawo hankalin shi ba kowane lamari ake sa siyasa a cikin shi ba mu abin da muke kira ga gwamnati kamar yadda muka sha faɗi su tashi tsaye ta yi abin da ya kamata ta yi domin al'umma jihar Zamfara su zauna lahiya. Tuni ɗaya da ƙungiyoyin arewacin Najeriya suka so ma zargin cewa tashe-tashen hankula da ke neman shige makaɗi da rawa a yankin na da alaƙa da siyasa. Musamman ganin yadda lamarin ya karkata a makarantun boko ana sacewa tare da garkuwa da ɗalibai. Nastura Ashiru Sharif shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya wadda ta bayyana ra'ayin cewa da akwai wata kullalliya a ƙasa. To na farko dai in ka kula da tun daga farko rigimar Boko Haram kowa ya san cewa an ta ƙona makarantu a wannan yankuna. yadda yara ba su yi makaranta ba sannan wannan rigimar da aka zo aka yi ta fashin dabbobin nan ai hikima ce ta karya tattalin arziki mutan arewa sana'o'in nan guda biyu ba su da sana'o'i sama da wannan noma da kiwo to an ce ana rigima da makiyayi da manomi manomi bai sai je gona ya kiwo ba shi kuma makiyayin an sace mar dabbobinsa to an kare tattalin arziki yanzu an zo ana bin makarantu ana hana yara zuwa makaranta yanzu duk mutum ba zai yadda ya ɗau ‘ya'yansa ya kai su makarantu kwana ba shirya wannan abin ake yanda za a lalata al'umma a karyata duk al'umma da bata da ilimi ta samu matsala gwargwadon ilimin ku gwargwadon ci gaban ku haka ma masana suka faɗa muna zargin mutanen kudancin najeriya wanda suke shigo da kwayoyin nan mutanen eh, kudu masu gabas wato south east kowa ya san duk harkar kwaya a ƙasar nan su ne akan gaba su ne suke shige da su ne suke kawo ta suke haɗa kai kuma da wasu ɓata gari daga cikinmu suke musu dillancin ta mutane da dama suna ganin cewa akwai siyasa a cikin wannan al'amari shi kuwa na kuma taki kun yadda cewa akwai siyasa a cikin wannan dauke-dauken da ake musamman wanda ya shigo makarantunmu na wannan yankin. sosai sosai da sosai akwai siyasa a cikinsa ita ma kungiyar dattawan arewa da ta ce da ita aka yi fafutukar kafa gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ce turafa ta kai bango domin kuwa gwamnatin ta kasa cika alkawarin da ta dauka na tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma da bakin jami'inta na watsa labarai da sadarwa dr hakim baba ahmed to sai in fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi don dai mu a arewa tun da aka kafa najeriya ba mu taba ganin halin samun halin kanmu cikin irin wannan hali ba ta ko ina ga boko haram kayan yadda ka ce yanzu ga waɗannan 'yan masu satan mutane ga kashe-kashe iri-iri sace-sace da sauransu ba mu taɓa ganin irin wannan inda duk ga ƙasa ta zama haka tambayar da za ka fara yi shine ina shugaba idan ka bar kofan ka a buɗe kowa shiga zai daga wannan laifi sai matsala sai kuma ita kuma ta haifi wata matsala abin da ke faru a najeriya shine yanzu ba mu da tsaro akwai soja amma soja yaƙi goma ko ashirin lokaci guda kasan ba su yawa 'yan sanda ba su iya komi a najeriya shi mai neman ya cuce ka dama kullum nema kake ina ne kake zai samu galaba ka to sun samu galaba su adda daji suke da hanya suke da gidajen suke da abin da suka dama rana ɗaya sai su je su ɗauki makaranta su kwashi mutane a titi ba abin da ake allah ya gani mu mu dai mun yi kokari mu kau da jonathan saboda mun ga ya gaza kuma buhari da kanshi ya ce jonathan ya saukai ba mutane wuri saboda ya gaza tsare 'yan najeriya kuma duk kamfen ɗin da muka yi da komi ya mun kafa shi ne akan abu biyu general lokacin general buhari soja mai gaskiya mai karfi mai zafi zai yi mana maganin boko haram zai share mana ita kuma zai kashe mana hanyar rashawa da cin hanci ya gyara mana tattalin arziki yaran mu su samu makaranta su je a samu aiki shi tun da dai ya zo ya ya zama shugaban kasa sai ce to shi kenan falil alhamdu duk wani abin da ya faru ba laifi na bane laifin wani ne ko ko laifin wani da na ba aiki ne ko ko laifin wani ba har ba laifi sai ya sake mu shi ya sa. banda ma boko haram ba a kasa ba karya ta ba sai wasu kuma mugayen suka leka suka gani suka ce kai kofar najeriya abu ɗaya yake zo mu shiga shi yasa kake ganin duk waɗannan irin abin sannan ga cece ku ce ya tashi kasa ta rude faɗa kawai ake da juna maimakon mu zauna mu duba dukkan mu fa ruwa ɗaya buge mu da mutanen arewa da mutanen yamma da mutanen kudu masu cewa filani na musu kaza muta kafin ba filatani ya fara zuwa gabas ko yarma da arewa ya fara ba ni mugu ba duka ne suka zama mugaye ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cuba Hero Diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. gaida na sanyin na kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Majalisar Wakilan Amurka ta ɗauki hanyar kada kuri'a ta ƙarshe kan tallafin corona na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara da shugaba Biden ya samar, wanda Majalisar Dattawa ta amince da shi. Tallafin da ake burin ganin ya bunƙasa kudaden shigar miliyoyin Amurkawa da wuraren kasuwanci. Ana sa ran Majalisar Wakilan wacce ke da rinjayen 'yan Democrat ta kada kuri'a a yau Laraba. matakin da daga shi sai saka hannu da shugaba biden zai yi don zama doka hakan kuma zai zamanto babban nasara ga biden wacce zai samu cikin ƙasa da wata biyu da ya kwashe akan karagar mulki fadar buckingham a ingila ta ce iyalan masarautar ba ji daɗi ba da suka ji irin kalubalen da ya yarima har da matarsa megan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar bayan wata hirar da gidan talabijin din cbs da aka yada a ranar lahadi wacce fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Oprah Winfrey ta yi da Harry da megan. An taɓa bututuwar launin fata, zamantakewar iyali da kuma tunanin ɗaukar ranta da megan ta yi. Masarautar ta fitar da wata sanarwa a madadin sarauniya Elizabeth. Tana mai cewa duk da ba lallai ne dukkan zantuttukan da aka taɓo ne suka zamanto da gaske ba. Iyalan masarautar sun ɗauki batutuwan da muhimmanci kuma za su ɗauki matakin da ya dace a cikin gida. wakilin amurka na musamman kan yanayi john kerry ya kai ziyara brussels don tattaunawa kan haɗin kan ƙasashen da ke bangarorin tekun atlantika da jami'an ƙungiyar tarayyar turai da kuma shawarar da shugaba joe biden ya yanke da sake shiga shirin yakin da ake yi da sauyin yanayi a karo na biyu wani jami'i cikin mukarraban jam'iyyar ansan suci ta nld da aka hambar a myanmar ya mutu yayin da ake tsare da shi a daidai lokacin da masu zanga-zanga ke ci gaba da bijirewa sabuwar gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a kasar miyatlin ya mutu ne a ranar talata bayan da aka kama shi yayin da yake kokarin tserewa daga wani samame da 'yan sanda suka kai a yangon kamar yadda rotannin da kafa yada labaran myanmar da sauran kafafun yada labaran kasar suka fitar da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake dawowa da shirin mu na hantsi lokacin da aisha ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli shirin da ke gayyata ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu sauraro ido a wannan fannin Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa hausa.com ko kuma muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Mamun Lalo da ya karanto labarai. Da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.